ga daman zuwa ke haƙuri na sanar miki lanti amma haka ba zai sake faruwa Allah ya sa da gaske zai zauna ko shi ma sai na roka sau da ke tabbatar kin yi haƙuri kin yafe ba zauna farko salman ina da tambaya wace ce tambayar ki waya aka yi cikin kankanin lokaci daga taimakon juna ya zarce da soyayya ni a da na dauka ba zan iya biyo wani ɗa namiji ba amma kuma sai gashi daga haɗuwa da kai ka canja min rayuwata da tunanina kin ga hajiya ta kunna watan ɗakin ta goma ki tashi ki tafi kada ta gane cewa kina waje ki haƙuri gobe idan na dawo zan tuna miki yadda aka yi kika manta da rayuwarki ta baya har kika amince da soyayya ta. Farida Farida wace irin rayuwa kike nema ki jefa kanki ko kuma kin jefa kanki a ciki ki taba gani an yi fushi da yin Allah abu ne wanda kika sani cewa duk mumini na kwarai dole yadda da kaddara mai kyau ko mara kyau a duk lokacin da ubangiji ya jarabce ka da kaddara mai kyau sai ka gode masa kuma kai farin ciki amma idan ya jarabce ka da akasin haka sai ka yi haƙuri ka yi addu'a haka aka san mumini na ƙwarai ya kasance dube ki farida kin bikin canza rayuwarki ga baki ɗaya ba ci ba sha ba kya magana da kowa makarantar makin kin daina zuwa haba farida tun mahaifinki da yayanki suna binki suna rarrashinki har sun gaji sun zuba miki ido ki sani ni ba zan zuba miki ido ba zan ci gaba da binki na yi miki nasiha har Allah ya sa ki gane ki duba ki gani sai yanzu kika fito yanzu ma ni na kira ki hajiya dan Allah ku yi haƙuri wallahi bacci kawai nake yi a ɗaki kuma ina son zama ni kaɗai ne don koran damuwa harira tun jiya da daddare da kika shiga ɗaki ba ki fito ba sai yanzu karfe biyu na rana yanzu ma ni na kirawo ki ko abinci baki nema ba ce da rayuwa ce wannan Allah ya kyauta tashi ki je kicin abincin ki yana nan da na safe da na rana duk suna cikin kicin shi ki dauka ke eh, ke ma kin rama kenan kin aje na nan tintin ina ta jiran ki kin ki fitowa gashi har lokacin tafiya ta yayi yau dai babu wani hirin kirki da zamu kenan wallahi ba na bane laifin abba ne da hajiya su ne tuntuni suke falo suna ta kallo kuma ka san ba zan iya wucewa ba sai sun tafi kina da hujja mai karfi Allah ya sa dai ba su ji mun san fitowar ki ba mm-hmm. ba su ji ba fa kuma yaya yau ba gida zai kwana abokin shi na aure farida kin san me yasa kike da shiga cikin zuciyata sai ka faɗa saboda lokacin da kike bani yakan ɗebe min duk wata damuwa da nake ciki duk lokacin da nake tare da ke sai rinka ƙara jin daɗi a cikin raina <laughs> to a har da kai ma kai da kake barin inda kake ka zo mu yi hira mu fahimci juna kaga ba na lokacin ba kawai har da naka <laughs> ta alhaji a gaskiya ni fa lamarin yarinyar nan ya fara bani tsoro ta jami'ar da tsoro alhaji tun da ta shiga ɗaki tun ji har yanzu kaba ta fito ba a jirgin ya shiga rin ya waye yanzu fa garin ya waye karfe na takwas abban farida yarinyar nan fa idan har ba ni na kirawo ta ba za ta iya kaiwa karfe hudu na yamma ko karfe biyar ba ta fito ba tana can a kwance tana bacci babu ci babu sha haka za mu zuba Yau dai na fito a kan lokaci. Kwarai kin fito a kan lokaci. Sannan kuma kin yi kyau fiye da duk lokacin da na saba ganin ki. Mene ne sirri? Kai ne sirrin mu na sani. Tun da na haɗu da kansu yau ko ta damu. Na gode da wannan karamcin. sannan kuma na so ki sani ke ma kin kore min duk wata damuwa da take cikin zuciyarta Na'am abba. Yau kwana biyu tsakar dare sai inda gaji ana taɓa ƙofar gidan in na fito ba na ganin kowa. Wani lokacin sai inda gaji kamar a gidan makwata. Gaskiya kam, ni ma ina jin wannan motsin. Sai in ji motsin kamar an rufe kofa ko kuma an buɗe. Amma abba gaskiya ba na jin a nan gidan kuke jin shi wannan motsin. Saboda ni idan na shiga ɗaki na ga rufi. a gaskiya ba na fitowa ballantana kuma farida wacce ita so da yawa ma sai an yi magiya take fitowa na da yake shirya za ki raka nan kuwa to bari ku ga fita da ita an ta saba Cewa ba ka ke ake bane? Ba za ki gaya mana gaskiya ba? To bari ki ji, wallahi idan ba gaya mana gaskiyar abin da yake faruwa ba, sai na lahira ta ki je na. Ba ake miki ba. Abba, Umma, ina so ku bani dama, nuwa fari da wasu tambayoyi. da ki daina kuka ki share hawayenki ina so ki gaya min gaskiya ina kika je cikin wannan dare wajen ma kika je gaya min gaskiya shine kadai zai kubutar da ki daga fushin umma da abba ina ganin gwara ki gaya min gaskiya yi sallah me alaƙa ki da shi saurin haba farida wannan na irin saurayi ne idan har saurayi ne kuma mutumin kirki ne shi ya zai rasa lokacin da zai zo gurinki da sunan zance sai zo miki karfe biyun dare wallahi mutumin kirki ne ba shi da wani hali mara kyau na ji mutumin kirki ne shi shin a ina ma kika haɗu da shi ni da na san ba kya fita yau kimanin wata shi da ke to a ina kika haɗu da shi yawan tambayi nan da ni da sauran ina haɗuwa da shi ne a yayin da na kasa yin bacci ina tunanin musu zan yanke shawarar fita waje in dinga zama a ƙofar gida kawai a cikin dare za a yi haka insha Allah abba idan shi salman din nan mutumin kirki ne kamar yadda yarinya na take faɗa me yasa ba zai zo zance wajen ta ba ma sai tsakar da ba shi kwana biyun bai ganta ba ai ba zai ce zai biyo ta ba ko inda zan gan shi ci mutuncinsa na kyauta an buga eh, an kullum tun ɗazu ina zaune ina jiran a waje na ji shiru baki fito ba ne na shigo domin in ji lafiya zan sanar da ke amma yanzu abin da nake son sani shi ne yaya soyayya ta tana nan yadda take <laughs> ke kuma ba menene haka hmm. kike ta wani dariya kina ta surutai ke da wa kuma da ni da salman ne gashi salman ka gashe su ina wuri alaji? hajiya ina wuni ta yi ga kowa ba. salman ne fa gashi yana gaishe ku hajiya ba ku amsa ba ina salman din yake ta ce kuma yana cikin ɗaki. gaba ɗaya kuma ruwa da inda ya kamata ya ido na ya gari ban ga kowa ba 신여시 zan ƙara da duk abin da na mallaka in allah da sinanin na noma nan ba in allah kai mu gobe mu kai ta asibiti allah ya kai mu a farida na'am ka ce lokacin da kika shiga ɗakin ki kintar da salman a zaune eh muna tare da shi da sajiya suka shigo kuma sai na neme shi na rasa a ok farida za ki iya zuwa waje ki dan jira mu kaɗan tukuna a hajja ke ce wani kika fi kusanci da farida a farida wani abu ya taɓa faruwa da ita ne wanda take samun kanta a cikin wannan yanayi ko ku a lokacin da aka haife ta takan shiga irin wannan hali lokaci zuwa lokaci